tallafin man fetur a Najeriya dubban mutane suka fada cikin mawuyacin hali. Ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta karuwar farashin kayayyakin bukatun yau da kullun da ake gani a yanzu shine abu mafi muni da ba a taɓa gani irinsa ba a tarihin Najeriya. A kwana-kwanan nan ne aka sami karancin man fetur wanda ya janyo dogayen layuka a faɗin jihar Sokoto. Ko me ya janyo wannan layin? Abakar Usman ciyaman na kungiyar dillallan man fetur reshin jihar Sokoto. Doki da bayani game da wannan batun kamar haka. Ok, to da ma matsalar dogayen layuka, in ki gana dogayen layuka man ne ya karanta. Babu man ne a can inda muke sauwa shi ne samun ka samu karancin kawo mai cikin gari. A ah, insha Allah mun doki duk matakan da ya kamata mu ɗauka. Mun sa odoji yanzu haka an so muna da motoci da yawa ga hanya. matsalar ma da ya sa ba ku gama cikin garin sokoto ya yawaita ba akwai hanyoyin da ruwa suka lalata hanyoyin da motocin mu suke biyowa akwai wasu gadoji da suka lalace da wasu motoci da suka lalace yanzu haka muna da motoci kwana biyar cikin wannan gosulon amma da sun tsallaka wannan gosulon shi kenan wannan matsalar ta wuyan mai ta riga ta kare insha Allah eh to su mutane dama aikin san sun in ba su gani ba sai su dauki layi su dora ba san me ka faruwa ba don haka sun yi haƙuri mun riga mun so mai yana saman hanya ba yadda za mu yi dole suna muku tuwa da man nan sai in mota ta shigo mu zuba don haka mutane su bar ganin layi muna kokari iya kokarin mu kuma za su ga kokarin cikin satin ga duk cikin satin ga wannan matsalar ma za ta kare insha Allah farashin mai kuma zai iya raguwa na farashin mai zai iya raguwa insha Allah daga wannan sati mai shigowa zaki ga farashin ya dinga yi ƙasa A ɓangare ɗaya, Malam Anas ɗan yaba masani ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan lamarin. Wata na na kira da gwamnati ta kalli abin nan da idan basira ta duba ta gani ɓangaren mai Najeriya da ƙasa ce mai arzikin mai. Kuma duk sauƙin da za a yi yau duk ba abin da ya kama siyon wannan bayan mai. Yan an sa abin da za a yi a sassafta man nan domin ko ne ne wajen safara kayan noma waɗanda ake ce a noma irin su tumatur da ta sai za a ce maka ai babu maimai ya ƙara cala wajen ɗauko su in an ce akwai safara ana samun mai da sassabci ko an rage mai kuɗi duk abubuwa za su sauko saboda babu haɗari mai man da an ce an ƙara to mutane tunanin su suka yi kawa a ce an ƙara ma'aikaci albashi ne sai su kawo duk buri yan kasuwa ko ta shi ce maka ai inda yake zuwa ɗauka kayan nan man da aka zuwa za a samu da mota ko mai tsada gare shi kawowa to yana kaɗai cikin musibin da abubuwa suka zo su kai gwarzon tashi da aka yi daga jihar Sokoto, Rashida Abbakar Tambuwal Hausa Bakwai TV, tauraruwa al'umma.